hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1423 daidai da 19 ga watan march shekara ta 2003 ta bature muna bayanai ne dangane da hukunce-hukuncen tasu'a da ashura bayananmu da suka gabatu a baya suna nuna cewa yin azumin tasu'a da ashura sunna ce musahabbiya ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisai tabbatattu sun zo cikin sahihul bukhari da muslim da abu dauda da makamantansu mun karanto da yawa daga cikin hadisan nan a cikin littafin sharhu sunna na al-imam mu'in sunna al Allah ya gafarta mu to idan ba a manta ba sai muka ce akwai bid'o'i nau'i biyu waɗanda suka biyo bayan wannan ainihin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu bayan ainihin da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun rasu sai kaɗan daga cikin waɗanda suka yi tsawon kwana suka rufi wata fitina wadda mun zo da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya san da ita saboda Allah madaukakin sarki ya nuna miki bayanai a kanta kashe jikan shi al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma yayin da ainihin aka yi wannan kisan kai aka samu wasu la'anannu waɗanda Allah ya kwashe musu albarka suka je suka datse kan ainihin jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗan shi'a suka kirkiro bid'a ta ainihin nuna baƙin ciki da damuwa da ɓacin rai da tsinuwa ga ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da zanga-zanga iri-iri wannan ita ce bid'a nau'i ta farko wadda 'yan shi'a suka kirkiro sai kuma aka samu ‘yan ɗariƙun sufaye su kuma sai suka kishiyance su wai don su nuna farin cikinsu ma'ana suna son su faɗa da 'yan shi'a amma kuma ba su san yadda za su iya faɗa da su ba sai suka ɗauki abin ai demokuraɗiyya ce kawai tunda wani ya ɓata min rai bari ni ma in ƙirƙiro daga annabi sallallahu alaihi wasallama na samu dama yanzu in ɓata min rai yayin da 'yan shi'a suke nuna baƙin cikinsu a wannan rana su kuma sufaye 'yan ɗariƙo sai suka yi alkafura suka shigo cikin tawagar ahli sunna suka zo su kuma suka kirkiri hadisan ƙarya suka kawo cewa falalar yin ainihin ƙunshi a ranar tasowa da ashura falalar yin ainihin sa abin nan turare falalar wanka falalar kaza falalar yarwata wa iyalai da sauran abubuwa dai baki daya to waɗannan bidiyo'in guda biyu waɗanda ƴan shi'a da ƴan ɗariƙu suka ƙirƙiro mu masu bin manhajin salaf mun yi baran-baran da su gaba ɗaya mu ba ma murna an kashe ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana jikan kamar yadda muke nuna bakin ciki amma kuma nuna bakin cikin nan bai shar'anta mana mu kirkiro wasu bid'o'i ba domin mun fi bakin cikin kashe uban da aka yi kashe aliyu da aka yi mun fi bakin ciki in har da ƙaunar ahalin baiti za ta halatta mana mu ƙirƙiro bid'ar zanga-zanga da tsine wasu sahabbai da abubuwa waɗanda ba su kamata ba da akan aliyu ya fi cancanta domin aliyu ninkin ba ninkin ya fi husaini daraja yato ta ina ma husaini ya zo duniya in ba ta jikin aliyu ba saboda haka mu masu bin manhajin salaf mun yi baran-baran daga waɗannan bidi'o'i gaba ɗaya a duk inda ka gan su ba hannunmu a ciki kuma duk inda muke mu yadda ka san an yi mana wasiya yadda ka san mun haɗa kai yadda ka san shawara muka kira duk inda littattafan mu suke sun yi baran baran da su za ka same su ne a cikin littattafan yan bid'a daga cikin yan shi'a ko yan ɗariƙo shi sa ka gani a cikin sharhin askari mai suna fatihul jawad wanda malam yahuza ya nan malam yahuza ku kowa san ɗan ɗariƙar tijjaniya ne a aƙidance kuma ɗan ash'ariya ne in ka taho kuma a mazhabance ba maliki ne to mu duka ba ɗaya kanwa uku mu ba malikiya ba mu ba asha'ira ba sa'annan mu ba turaka'u ba muna bin alqur'ani da hadisi aqidar mu kuma aqidar salaf manhajin mu manhajin salaf mabubbugar shari'ar mu qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a bisa fahimtar malaman ƙarshen zamani ba amma a bisa fahimtar malaman farkon zamani annabi da shi da sahabban shi da tabi'ai waɗannan da annabi ya dunkule su yake khairun nasu karni thumma allazina yalunahu thumma allazina yalunahu hadisin bukhari wanda imran ya ruwaito to mu iya inda muke ɗauko addinin mu kenan kuma kowaye kai a bayan ƙasa matuƙar ba irin wannan fahimtar kake ba muna ganin kana bin sharrin addini kana bin mummunar fahimta saboda waɗannan ƙurunul mufaddala ne annabi ce sairun naki to duk addinin da za ka yi sai ka ɗauko addini irin waɗanda waɗannan mutanen suka yi wanda ya zo ƙur'ani da hadisi to duk abin da aka ƙirƙiro daga baya to wannan kai baran baran da shi don haka in har za ka bauta Allah a yanzu a ƙarshen zamani sai ka je ka ɗibo addinin da aka yi a farkon zamani ne alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar waɗannan mutanen da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake su ne masu alheri wanda duk yake saɓanin haka to sharri ne kuma masharranci ne shi yasa muka fara zuwa da kaɗan daga cikin kafanmu a jiya mun zo da littafin alfawa'idul mawdu'a fil ahadithil mawdu'a ta malam mar'i al-maqdisi muka sake ainihin ɗauko wannan littafi al-ibda'u fi mazar al-ibtida'i na ainihin malam Ali al-Mahfuz Allah ya gafarta miki mutumin ƙasar Masar ne ya rasu wannan littafi shahararre ne wajen bayanin gaskiya game da ainihin harkar bid'a to haka duk littattafan mu da muke bin manhajin salaf haka muke mun yi tsaurin suna duk duniya mu dama ba ma bin mazhabin kowa shi kaɗai. ba ma bin aƙidar kowa shi kaɗai ba ma bin tafarkin kowa shi kaɗai sai annabi da sahabbai duk wanda ya ji mu mun yi baƙin jini ko an zage mu ko an tsine mana albarka ko an yi mana sharri to dalilin kenan saboda mun ce ba za mu bi mazhabar wani ba ba za mu rijista da ƙungiyar wani ba mu ba yan ɗariƙar kaza ba ne in ka taɓa mu sai mu ce maka alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar yan mazan jiya su ne annabi da sahabbai sallallahu alaihi to a iya nan muka tsaya to don haka dole ne mu fito domin ya rage mu kaɗai ne kenan za mu tsaya mu wa wannan matsalar adalci yan shi'a sun dagwalgwala al'amari iyayen su yan ɗariƙa sun zo sun ƙara rikita al'amarin an kasa fahimtar gaskiya ya ce dole ne masu bin manhaji na salaf sai su fito sai su balansin al'amarin sai su daidaita shi sai a ji azumi dai sunna ce mustahabbiya ranar tasu'a ranar ashura in ba za ka samu damar yin tasu'a da ashura ba sai kai ashura kaɗai ya fi falala hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na tankar zunubi na shekara guda da ta wuce to iyakar ta kenan amma duk wani abu da za a kawo saɓanin haka to mun ji cewa babu kyau muna cikin karatu a wannan littafi jiya sai lokaci ya ƙure mun ɗauko daga shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas to a nan za mu sake ɗauko wata gaɓa. saboda a jiya akwai wani hadisi wanda muka fara karantawa a inda daidai farkon babin kenan daidai farkon inda muka fara karanta a wannan shafin daga ƙasa mun ji ainihin inda malam yake tare da yadda wannan sunna ta azumi ta fito ƙarara amma kuma mamakin Allah irin bidiyo'i da mutane suka ƙirƙiro da bukunkuna da ake da shagulgula da ake yake duk wannan rikici ne da shedan ya kawo wanda asali ya samo asali ne daga yahudawan khaibara to a yau za mu ɗauko hadisin da malam ya ainihin kawo mana ajiya wanda muka ji inda ya kawo daga sahabi abu musa da yake rawa muslimun min hadisi abi musa radiyallahu anhu qala muslim ya ruwaito hadisi daga sahabi abu musa allah ya kara mishi yarda yake kana ahlu khaybar yasumuna yawma ashura kana ahlu khaybar yasumuna yawma ashura yahudawan haibara su ne suka kasance suna azumin ainihin ashura yattakhidunahu idan suna ɗaukar ainihin wannan rana a matsayin ranar biki rana ce da za a yi shagali jama'a mun gane ko wa yalbasuna nisa'ahum fihi kulliyahum su sanya wa matansu kayan ado gwalagwalai zinare sarƙoƙi abun wuya mundaye wa sharatahum sa'an nan kuma da kayan ƙura a daka a nan ne a jiya ce daga nan ne bahaushe samo asalin abin da ake cewa shara ai watan shara ya tsaya don haka na zo ne ka ba ni shara saboda kai kana da sunan kakana yace bishinil mu'jama za a karanta shi da shin mai ruwa duk mun yi bayanan waɗannan jiya me yasa ake cewa al mu'jama ka je ka nemi kasar ɗin jiya shine kasar na biyar kasar ɗin yau shine ainihin kasar na shida title ɗin taken kasar ɗin shine ashura kowane kasar namu in ka zo ka ce kasar wanda aka ce kaza oh mu ma ba mu sani ba kawai ka ce duk kasar da kake nema ka faɗi katin ɗin shi yana da lamba kana faɗi yadda ka san katin asibiti sun fi dubu kana faɗi za mu jawo jinin gane shi amma in ka hau kwatance ya kirga maganganun da muke muke zama mun gane kawai kana zuwa kace a baka set din kaset din ashura mun san me kake nufi kana zoga kace kana son ashura number 5 number 6 number kaza yake nan za a iya ainihin bin shi diddike a gane shi insha Allah yake bila hamzin ka a karanta shi da hamza ka a ce sha'ara sai dai shara alif baqid wa hiya al-hay'atu wal jamal kyakkyawar shiga da kuma qura'a baka ita ake kira shara ayyal basunahum libasahum alhasan aljamil suna sanya matansu da ƴaƴansu da iyalansu kyawawan tufafi tufafin ganin sarki tufafin qur'ani yahuda ne suke haka fa mara na shari'ul hakim bi yahuda khaybara sai ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙwararren mai shari'a sai ainihin ya umarce mu ba yin azumin jal duk duniya mu ne masu bin manhajin salaf sai muka dace da sunan nan alhamdulillah ba alfahari ba yan shi'a ba sa azumin zagin azumin suke su tsine mai albarka yan ɗariƙa su azumin su ƙara da bukuntunan sallar gani karɓan kuɗin shara ta kuta ha da ɗiban ruwa rijiyoyi bakwai da sauran bidi'o'i da su da 'ya'yansu da jikokinsu suke yi yahudawa su bukunkuna da sauransu sai suka yi kama da irin yadda masu bin ɗariƙo suke mu da ke bin manhaji na salaf ini azumin kaɗai sai mu tsaya a nan shi ke me yasa haka annabi suka da sahabbai sallallahu alaihi wasallam to shi ne ainihin sai malam yake cewa ai ifradi ko al'ashir bi wato kakku ainihin ya kayan yahudawa a wato wajen ainihin kaɗaice goma ga azumi ɗin da yin azumi kawai wacce hazihi idan ko kuma kuwari su ku ɗauke shi ya zama idi ranar biki ranar shagali wafi riwayatin lahu zo a cikin wata riwaya ta ainihin wato shi imamu shafi'i anhu daga shi ibnu abbasin su yau ashura a ku azumci ashura wa khaliful yahuda amma ku saba wa yahudi wa sumu qablahu yawman sai ku yi azumin yini guda kafin shi hau au ba'dahu yawman ko kuma yini guda ainihin wato bayan shi to wannan hadisi bai inganta ba gashi a ƙasa malam mai ta'aliki yake cewa rawahu ahmad al-imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin lamba hadisi na dubu biyu da wal bazzar da da al-imam al-bazzar a cikin kitab al-musnad suna a cikin lamba ta dubu da 1052 wa fi isnadihi maqalun akwai magana a cikin isnadin nashi unzur majma' zawaid ka duba littafin majma' zawaid wa manba'ul fawaid ta al-imam al-haythami wannan littafi ne wanda bai kamaci ɗalibin ilimi a ce bai da shi ba littafi ne wanda zaka ga inda malamai suke tahrijin hadisai suke bi su fitar da mas'ala a dawo da hadisi cikin hayyacin shi bayan rudaddu sun ruda yanzu kamar hadisin ran nan da ne muku bayani jiya ne ko shekaran jiya hadisin shafar kai da ainihin wato da laima sannan wannan laima a zo a shafi kunne asalin hadisi haka yake amma sai rudaɗe sai suka je suka ruɗa shi daga nan ne sai malikiya suka kirkiro muku da jididul ma'i lahuma sai imamu ahmad yake bid'atu a wannan ake Allah ya kiyaye da kaka ne muka ɗin baya za ka ji bayanai insha Allah ta'ala sai yake cewa waliza kala fil ummi wal imla'i saboda haka al-imam shafi'i ya faɗi a cikin littattafan shi guda biyu da al-ummu da kuma kitabul imla'i bisti ibadu sawmi salasa yace mustahabbi ne a azumci ranakun uku ranar tara ranar goma da ranar sha ɗaya to da yake waliza ɗin nan ne yake nufi saboda waccan maganar da ya ruwaito shi shafi'i daga ibnu abbasin idan ka gane magana ta ruguje to hukuncin da aka ɗiga a kanta ya rushe kenan shi ne magana tana nan dai yadda ta inganta a hadisai sahihai kawai azumi daga tasu'a sai ashura annabi bai taɓa yin tasu'a ba ashura yayi amma yace in Allah ya kai mu baɗi za mu haɗa da tara sannan mu yi goma don mu saɓa ma yahudi sai bai kai baɗi ba sai wannan ya zama sunna kenan بتقريره أو بقوله أو بأمره صلى الله عليه وسلم أما الفعل والأمر ففي عاشوراء عاشوراء ينكم عباد أمر ولم يشرع في ولم يشرع فيه توسعة في مؤذن ولا غيره ba a shar'anta yalwata wa iyalai a cikin babban ranar ba ko kuma watatta wace ce babban ranar tasu'a a afon ashura ko kuma watanta ma'ana azumin kawai aka shar'anta ba a shar'anta ainihin wato cewa a yalwata iyalai a ta biki a ta hawan sallah a ta shagulgula ko a ranar ashirin ko a taso arba li hadhihi al mukhalafa saboda wannan sabani don in kuka yi bikin kamar yadda muka faɗi yan uwan mu mutanen daura suna yi a hausan gani a yi hawa malum masu ta wa'azi a ta abubuwa in aka wannan an yi kwaikwayon yahudawa kenan ya sa muna ƙara jaddada wasiyar mu da nasihar mu zuwa ga mutanen daura a yi ƙoƙari a janye wannan bid'a sauran garuruka ma ku yi ƙoƙari ku janye wannan bid'a mun kawo nassin magana jiya cewa ai lallai sarki mai martaba sarkin daura Muhammad Bashar ya yi ƙoƙari ya janye wannan Allah zai ba shi lada Allah zai biya shi sha Allahu amma in aka doge aka yi taurin kai wallahi duk laifin wannan bid'a tana kan sarki ku karanta hadisan bukhari ku ji farko farkon sahihul bukhari kitabu badil wahyi manzo Allah ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarakuna sai ce ku zo ku tuba ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ta bayyana in kuwa kuka ki sai ce wa sarkin to laifin duk talakawanka yana kanka ba ana nufin su ba za a sa musu ba kowane talakan an sa mai laifi kaza sai an dawo an rubuta irin wannan laifin ga ainihin shi sarkin yasa a yi kokari a gyara a yi kokari a gyara malaman ku na fada ba sa gaya muku gaskiya ne saboda suna tsoronku saboda kada baɗa a ce ba za a ba shi ragon layya ba ta a ce ba za a yi mai kujerar umara ba kai ya zo aurar da ya a kishe mishi gadon bono to eh, to duk wannan shirme ne mai martaba ku ji gaskiyar da ake gaya muku Allah zai ɗaukaka sunan ku kuma Allah zai ƙara muku martaba a bisa martaba ku eh, to ina ma ku dawo ku riƙe nasihan mu ta farko da muka ce ku cire wa kanku cewa ku sarakunan gargajiya ne ku dawo ku sanar ku da kiliyarin kanku cewa ku sarakunan musulunci ne duk yan siyasan nan da duk wani shekani su ya zo yana jin alfarmako yana ganin girman amma yanzu an tattaka darajar ku an mutu mutunta ku an soke ku ba ku da aikin yi ba wata ma'aikata ko ta farasakal ko wata abu a ƙarƙashin ku ko kwaya kansila yanzu ya fi sarkin gargajiya mutunci a gwamnatance wato wani irin wulaƙanci ne kuka saka kanku a ciki saboda kun yarda cewa kun ainihin sarakunan gargajiya ne amma kuna janye kalmar nan kuka ce ku sarakunan musulunci ne za ku ga martaba Allah mana taimako sai malam ya ce wa tausi tawsi'ati hadisin da aka ce a yalwata wa iyalai a wannan rana la asla lahu kama ya'ati ba shi da ainihin wato asali kama sai a kamar yadda bayani zai zo waɗannan hadisai mun tattali rana musamman da za a zo a juyo su baki ɗaya da na ga a tsaya a kan isharar su kawai amma jiya da na saurari kasar ɗina na jiya da kyau da ne wa limaman juma'a nasiha ni da kai na sai nake akwai aiki fa dole a zo a sa hadisan gaba ɗaya a yi tafariji don a dawwane su a faɗi matsayinsu in ba haka ba wani limamin in ya je ya samu wani rabi sai ya ce ai bai ji an faɗi wannan ba to za a jawo duka za ka ji wajen shafi biyu da rabi wa kaza wa kaza wa kaza liman yana ta zufa malam yana kawo wa mutanen ahli sunna hadisan da makiya manzon Allah suka tsada suna farin cikin an kashe jita manzon Allah kuma kai limamin ahli suna kazo kana biya ahli sunna wannan duk ya ce jama'a Allah ya kiyaye wa min zalika al-irtisalu wal iktihalu na daga cikin bid'o'in da aka kirkiro a ranar Ashura yin wanka na musamman jama'a ranar Juma'a ce aka ce ayi wanka ranar sallah ma ayi wanka haka in za a shiga maka ayi wanka a mutunta hatta malamai suka ce ranar sallah ranar Juma'a wa ba'ahu qatlat al-husayn waɗanda suka kashe husayn sun suka kirkire shi radiyallahu anhu Allah ya kara husayn yarda قال الإمام أحمد رحمه الله jama'a kun ji fa waɗannan su irin limaman mu mu da ke bin manhajin salaf imamu ahmad ya ce wal istihalu yawma a sanya cozali a ranar ashura an abi huraira da aka ce wai daga abu huraira annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sala wa tatahhara yawma ashura wanda ya wanka ya tsarki ya yi tsafta ranar ashura lam yamrid ba zai rashin lafiya ba shi sanati a wannan shekarar tashi illa marbal maut sai dai ta rashin lafiya ta mutuwa jama'a mun gane wannan da kyau ko imamu ahmad ya ce wa ba'ahu aidan qatlat hussein. ya ce har wa yau waɗannan dai da suka kashe Husaini su suka ƙirƙire shi na gaya muku ku fahimci matsalar in in ba mu da ke bin manhajin salaf ba ba waɗanda ke adalci a cikin matsalar nan jama'a dan shi an sun tashi ba su karatu ba san gaskiya ba sai hayaniyar da aka gaya musu ita za su biya wa jama'a su kuma yan ɗariƙa da ake ganin sun yi karatun su kuma duk ta tatsuniyoyi ne da gatanan gatanan ku da gizo da ƙoƙi suka tattara a kansu don haka sai a waye gari duk hayaniya ake yi abin da ake ce maka akwai rawatib rawatib shine yan shi'a akwai nawasib nawasib mu a nan Najeriya nasu ba su bayyana ba sai dai aikin su ne ya bayyana nawasib su kuma wasu mutane ne waɗanda suke tsine wa ahlul baiti kana cewa Fatima zai mata ashar hamsin kuma ya gama hamsin din ya ɗaga hannu ya ce Allah ka saka na aljanna saboda na tsine wa Fatima albarka suna nan irin waɗannan to waɗannan nawasil ake in kana son ka ga karatu a kansu ka je ka karanta sharhin aqidatu sahawiyya ta al-imam ibn abdul izz al-hanafi ka sake zuwa ka karanta sharhin aqidatul wasitiyya ta shekul islam ibn taymiya sharhi ta muhammad khalil harras da kuma sharhi na ainihin malam muhammad ibn salih al za zaka ga suwa ne ne nasu ba to aikin su da ya bayyana a Najeriya shine wannan cika ciki da takutaha da kuɗin shara da sallar gani su suka tsaya suka ƙirƙiro waɗannan abubuwa da suka tashi amma sai suka zo suka shiga cikin tawagar ahlus sunna sai suka kirkiro sai aka samu yan kife daga cikin mutanen da ke cewa su ahlus sunna ne su kuma sai suka karɓa shi kenan sai aka ci gaba da yada waɗannan abubuwa kamar yadda na faɗi sai ga irin waɗannan abubuwa ga sunan a cikin sharhin fatuhul jawad hakanan za ka yi ta samu a cikin littattafai da dama na waɗanda suke cewa su mutanen ahlus sunna ne amma mu kam littattafan mu mutanen da muke bin manhajin salaf in ka ga mun kawo irin waɗannan hadisai mun kawo su ne don mu raɗe su mu rugurguza su su sha wuya a hannun mu don duniyar musulunci ta san matsayin su saboda mu ba ma farin ciki da an kashe jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin ciki muke yi yo amma ba daidai bane bakin ciki ka rinka jaddada shi a ce duk shekara sai an yalwata wa iyalai ko da yake a jimillanci abu ne wanda ake kwaɗaitarwa shari'ar musulunci ta ainihin shar'anta fil jumla a jimillance kenan shari'a ta yadda ka yalwata wa iyalanka lakin ihtaffa biha ma yuqarribu min itiqadiha dinan sai dai kuma yalwata wa iyalai da ake a lokacin ashura dinnan to wasu bidi'o'i wasu abubuwa sun kewaye ta waɗanda suke kusantar suke nuna kusancin yin wannan abu ga ƙudurta cewa addini ne masu yalwata wannan da masu yin takutaha da masu yin duk abubuwan da suke me suke gani jama'a suna ganin addini suke yi sai ya ce fa'alal murshidi to wajibi ne ga duk wanda zai shiryar ko yayi wa'azi ko yayi nasiha an ya kuna fi bayani zalika hakiman yayi ainihin ya zan mai hikima a wajen bayanin haka in ba haka ba sai ya sulluɓa can in ba haka ba sai sulluɓa nan in ba haka ba sai yan shi'a su je na goyon bayan su in bai yi da hikima ba sai ji waɗannan masu bid'a suna yana goyon bayan a'a sai ya tsaya ya yi bayani da hikima ya ware bid'ar nan ya ture wannan nan sai tabbatar da abin da yake daidai hatta la yakuna musiran lil fitna yadda shi kuma ba zai zama ya tayar da wata sabuwar fitinar ba domin kar ka zo bayyana kaza bid'a ne kaza bid'a ne kai kuma ka tayar da taka bid'ar da za ta haddasar da wata fitina jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa zalika malam yace abin da ya faru fa annahu kana bil kufati qaumun min shia a ƙasar kufa ce ta iraki aka samu wasu mutane 'yan shi'a yaghluna fi hubbi ali waɗanda ko haka ne fi hubbil husaini waɗanda suka ƙetare haddi wajen son husaini wa yantasiruna lahu waɗanda suke mara mushi baya رأسهم المختار بن عبيد الكذاب shugaban su shine al-mukhtaru dan ubaidi makaryaci ar-rafidi dan shi'a allazi da Annabuwa, wanda ya awa shi annabi ne kun ji bangare na farko kenan da aka samu a ƙasar kufa bangare na farko an samu 'yan shi'a waɗanda sun ƙetare haddi wajen son husaini sun ƙetare haddi wajen goyon bayan shi har aka samu shugabansu muntari ɗan ubaidu wanda yake ɗan shi'a ne makaryaci da ya taba da'awar shi ma annabi ne wa qaumun minan nasi ba a wannan garin kuma dai na kufa sai aka samu wasu mutane na wasif waɗanda su kuma yubghiduna aliyan wa auladahu suka ƙi jinin aliyu da shi da ainihin 'ya'yan shi wa minhum daga cikinsu akwai alhajjaj ibn yusuf as-saqafi akwai wani mugu mai suna hajjaj dan yusuf basaqafi وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله a وسلم أنه قال يا تبت أتكن صحيح مسلم daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya saya kulu fi sakifata ko fi wa mubirun a cikin kabilar sakif za a samu mutane biyu ɗaya maƙaryaci ɗaya mai hallakar da jama'a gashi wannan hadisi a ƙasa ya ce rawahu muslim muslim ya ruwaito shi a lamba hadisi na 2545 an ibnu umar daga ibnu umara wa rawahu tirmidhi tirmidhi ma ya ruwaito shi a lamba hadisi na 2220 wa ahmad da al ahmad a cikin mujalladi na biyar na musnad shafi na 278 wa abu dawuda da al abu dauda a lamba hadisi ta 4258 kun ji takhrijin wannan hadisi hadisi ne sahihi gashi nan muslim ya fitar da shi sai mu koma sama annabi da ya ce za a samu mutane biyu a cikin kabilar saqif ɗaya maƙaryaci ɗaya mahallaki wal mubiru abinda ake nufi da al mubir al musrif fi ihlakin nas wanda ya kai matuƙa wajen hallaka mutane wannan hajjaju dan yusuf ya hallaka mutane wajen aƙida ya hallaka mutane wajen rayukansu haka yake yanka bayin Allah shi ya yanka ainihin wato sa'idu dan jubairu almajirin ibnu abbasin shi ya sanadin kashe sahabi abdullahi dan umar yasa aka saka kibiya a cikin guba aka je aka sa a dokin kofar abdullahi dan umar yana fitowa lokacin aikin hajji kawai sai luma kafar shi sai kafar ta nitse sai guba ta kama jikin shi sai mutu wai me yasa tunda shi ba za a iya fito na fito a kashe shi ba to amma yana yawan nasiha nasiha ce yayi nasihan nan da ya sai dan shi ya dauka ita ce lallai a fito a tafi aikin hajji da wurori za a yi jinkiri don haka shi wannan ainihin hajjaji ɗan yusuf ya shiga ban ɗaki ya yi wanka ya shiga ɗaki yana kintsawa sai akwai ɗa na gida ɗan abdullahi ɗan umar mai suna salim sai ya ce in dai sunna kake so sarki kai marmaza ka fito a kintsa a tafi to sai wannan magana ta kular da shi shi yana sarki yana gwamna za a yi mishi nasiha da ya fito sai ya duba abdullahi ɗan umar ya ce abinda da yaron nan ya faɗa haka ne sai abdullahi dan umar ya ce haka ne haka annabi yake yi to sai ji haushi yanzu an yi mai nasiha madadin a ce ba a daidai ba ya samu hujja ya kashe wannan yaro kuma sai a ce haka annabi yake yi to shine sai ya haɗa guba aka je aka kafa a kofar ɗakin abdullahi dan umar aka je aka kashe shi da ita ku karanta sahihul bukhari a cikin babul idaini da kuma ainihin kitabul hajji Allah ya shirya da mu to shine sai yake cewa yuqalu a larabci ana cewa barar rajulu mutumin ya hallaka ya buru yana hallaka buran hallakakke fahuwa ba'irun ai halikun hallakakke ne shi nan kauman bura kauman bura a ƙur'ani. wa abara gairahu in aka ce abara gairahu ahlakahu ya halakar da wani shi fakana zalika shi'iyyu to sai ya zama fassarar wancan hadisin sai aka samu wancan dan shi'a huwal kazzabu shine makaryacin da annabi ya ishara a hadisi wa hadha nasibiyu da wancan makiyin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi da jikokin shi huwal mubiru shine mai hallakarwa shine hajjaju dan yusuf fa ahdasa ula'ikal huznu wa ha'ula'is suru waɗancan 'yan shi'a sai suka ƙirƙiro nuna baƙin ciki a wannan rana waɗancan kuma ainihin hallakakku maƙiya manzon Allah da jikokin shi sai suka ƙirƙiro farin ciki a wannan rana warawa suka ma ruwaito hadisi wai suka ce wai anna man wasa'a ala iyalihi yawma ashura'a wasa Allahu alaihi sa'ira sanati wanda duk ya yalwata wa iyalan shi a cikin ranar ashura zai Allah zai yalwata mishi a sauran shekarun shi za ku ji har aka samu wani malami ya zo yake ai shi ya gwada wannan hadisin ya ga ya ci wai ya gwada ya ga ya ci yau to bokanci ma da ake gwada ana ganin yana ci shikenan gaskiya ne kenan kaga wannan yana daga cikin dirkaniya Allah ya kiyaye don haka sai malam a ƙasa yace rawahul baihaqi fi sha'ab ko fi sha'abi amma fi sha'ab ya kamata ya ce ai sha'abul imani kenan a lamba hadisi na 3795 wa isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne isnadin ma yafi karfin a ce mai mai rauni an ji tausayin shi anan ka je ka karanta mawdu'atul kubra ka ji inda ibnu al-jawzi ce wannan isnadin ƙarya ne ku bi mu a hankali wannan shine kasan na shida ka bi kasan na bakwai da na gaba duk za ka ji za a zo da bayanai sai an karanto hadisan nan fas duk ka ji irin hayaniyar da ke ciki don ka gane matsayinka kuma kai da ka karanta mutane a shekarun da sai ka dawo sai ka ce jama'a duk hadisan nan da muka karanta muku da ƙarya ne ba su inganta ba to kenan ka kubuta kenan Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa sai suka kirkiro ainihin wannan hadisin to sai malam ya ci gaba da cewa ko wa qad su'ila al-imam Ahmad an hadha al-hadisi an tambayi imam Ahmad game da wannan hadisi fa qala sai ya ce la asla lahu wannan hadisi bai da asali wa laysa lahu sanadun bai da isnadi ma kawai jin shi ake bakin maluma masu wa'azin hada na batir su suke tara kwana suna faɗin shi illa ma rawahu ibn uyainata an ibn al-muntashir sai dai isnadin da aka ji daga ainihin wato ibn uyayna ya ruwaito daga ibn al-muntashir wa huwa kufiyun shi wannan ibn al-muntashir mutumin kufa ne sami'ahu wa rawahu amma la yu'rafu ya ji shi kuma ya ruwaito shi daga wurin wanda ba a sani ba wa mimman qala anna hadith at-tawsi'a mawdu'un daga cikin malaman da suka ce hadisin cewa a yalwata wa iyali rana ashura malaman daga ciki da suka ce hadisin ƙarya ne akwai al-imam Jauzi, al-jawzi alimul afaqi wa wa'izul iraqi malamin sasanni malamin ko ina da ina ma'ana malamin duniya kenan sannan babban malami ne wa'azin ƙasar iraki kun ga littafin shi nan gashi na zo da shi sai dai na san lokaci zai kure mana yau ba za a samu dama karanta shi ba kitabul mawdu'ati min al ahadith al marfu'at gashi wannan littafi mujalladi hudu ne duk da ainihin sihirarsa shi za a je a yi muku photostat shi ma ku samu shafuffukan abubuwan da ya faɗa jama'a so ake fa a yi taron dangi a haɗu da muciya da sanda da gora da kuliki da kandiri da azara da komai sai an yi wa bid'an nan laga-laga jama'a aƙalla kowa ya fahimce ta to shi kenan nauyi ya sauka daga kanmu kenan kai kuma da kake cewa kanka kai limamin izala ne saboda hassada an kaji albani ya faɗi wannan zaka je ka ce to ma an ce hadisai karya ne Allah zai tona asirinka yo to muke tace hadisan mu nuna sahihai kaza amma wai kai tunda an ƙaryata waɗanda suke sa hadisan da ke sa a haɗa maka kuɗin cefanen mako to shi shikenan don haka sai ka ce an ƙaryata hadisai to ka shiga matsala Allah ya kiyaye to saboda haka ainihin sai malam yake cewa na daga cikin malaman da suka karyata wannan hadisi akwai ibn al-jawzi ibn al-jawzi wace wa wa'izul iraki babban malamin mai wa'azin kasar iraki mutumin kasar bagadaza ne ta kasar iraki warawau har wayau su waɗancan makiya ahlul baiti suka ruwaito anna manikta hala yawma ashura wai duk wanda ya sanya tozali ranar ashura lam yarmid zalikal am wai ba zai hakiya ba a wannan shekara jama'a musulmi dan Allah ku ji shegantaka fa wai saboda kiyayyar ƴaƴan manzan Allah ne wai har ma saboda farin ciki kai wa manzon Allah ƙarya ma ma'ana kai yanzu ma murna ma kake kai yanzu ma ba a dau alhaki ba an yi daidai an kashe maka wanda baka so wa anna man irtafala yawma ashura'a lam yamrid zalika al'am zalika al-yawm wai duk wanda ya wanka a ranar ashura to ba zai rashin lafiya ba wannan rana malam yake cewa suka ruwaito wannan to daga nan ne fasara qaumun yastahibbuna fi hadha al-yawm al-ightisalu wal-iftihalu wat-tawsi'atu 'ala al-ahli sai aka samu wasu mutane suna cewa wai mustahabbi ne wankan ranar ashura mustahabbi ne sa kwalli ranar ashura mustahabbi ne yalwata wa iyalai ranar ashura wa hadhihi kulluha bid'a duk waɗannan bid'o'i ne asluha min husayn min husumil husayn asalin waɗannan bid'o'i daga masu faɗa da husaini ne to duk mai faɗa da Husaini jama'a da mu yake yi ku sani a yau da Husaini yana da rai a duniya aka shata tawaga za a yi faɗan nan da shi waɗannan zindiƙai da suka fito za su kashe shi Allah sai dai a haɗa da wuyayen mu a datsi muna ƙaunar Husaini saboda muna ƙaunar kakan shi kuma kakan shi ya ce duk wanda ke ƙaunar shi ya ƙaunaci Hassan ya ƙaunaci Husaini na haka muna son Hassan muna son Husaini muna ƙaunar su kuma mu matasa su ne shugabannin mu sha Allah a cikin gidan aljanna mun yadda da Hassan mun yadda da Husaini ɗari bisa ɗari mutanen kirki ne ba mu da matsala da su komai kala zarratin mu amma wanda ya saka takobi ya datsa wuyan Husaini babu shakka wannan babu shiri da mu da shi yau to matsayin mu kenan ashe ku yan shi an za ku ce ana goyon bayan ana ainihin goyon bayan waɗanda suka kashe Husaini iyayenku ne yan ɗariƙa suke yin waɗannan bukunkuna amma mu ba ma yi iyayenku ne suke don haka suke tafiya masallacin iyayensu suke taso da hayaniya daga nan amma mun hudubobinmu duk gaba ɗaya suna rugurguza waɗannan abubuwan ne abin da muke nuna mutane abin da kakan Hussein ya shar'anta shine wannan azumi na tasu'a da ashura amma wannan bid'a to ku gaya wa iyayenku cewa su bari iyayenku ne ke buɗe buzu a farkon shekara su ce za a yi mutuwar 'yan siyasa ko za a yi mutuwar waɗanda ke jam'iyya kaza ko za a yi mutuwar alhazai masu sai da kaza duk alhajin da suka ga irin su ne ke cabawa bana sai sai irin waɗannan alhazan ne za su mutu to nan da nan sai a cika kwalla kwalla da rubutu duro duro da rubutu ana ba almajirai suna shiga gida ana ba mata suna zuba sadaka yan mata suna takuta ha ana rawa kaga tsohuwa ta shaɗa mara saboda iskanci wai tana rawar takuta ha ana ba ta kuɗi duk iyayenku ne suke haka dan haka ku tsaya a masallacinsu ku tsine musu albarka su suka kirkiro wannan amma ku daina tsine musu habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma da muke ahlus sunna na gaskiya kun ji matsayin mu akan wannan matsala Allah ya taimake mu don haka sai ainihin malam ya ci gaba da bayani da cewa kama anna bid'atul huzni kamar yadda bid'ar nuna bakin ciki kuma wa ma ilaihi da abin da ke biyo bayanta na zage-zage min ahbabihi daga ko daga ainihin wato waɗanda ke nuna cewa suna ƙaunar Husaini ne wal kullu batilun ce dukkanin abubuwan guda biyu barna ce da cika cikin da yalwatawar da takuta har ɓangaren yan ɗariƙan kenan da kuma nuna zage-zagen sahabban da makamantansu bangaren shi'an kenan wal kullu batilun dukkan abubuwan guda biyu barna ce wa bid'atun kuma bid'a ce wa dalalatun kuma bata ce dan haka yan shi'a muna kiran ku ku dawo ku shiryu ku dawo mu yan gwagwarmaya ne kuna ganin dai gwagwarmayar mu gata nan ta bayyana mu gwagwarmayar mu ba ta tsiwa ba ce gwagwarmaya ce ta mu tsaya mu je mu gogu mu iya jihadi mu iya kimiyya da fasaha mu hana kafirai zaman lafiya yanzu duk duniya yau mu kaɗai ne muka hana kafirai zaman lafiya mu masu bin manhajin salaf mu kaɗai mun hana su zaman lafiya sai da aka fitar da rahoto a kanmu a BBC mako biyu da suka wuce rahoton nan da aka fitar a kanmu ne mu nan mutanen Zaria me yasa saboda muna ainihin training na kaza muna training na kaza muna training na kaza aka ce alqaida suna training a Najeriya yo kuskure aka yi ai ba kuskure aka yi ba gaskiya BBC kika faɗa gaskiya BBC kika faɗa kuma a taɓa mu a kasa samun zaman lafiya an ga yadda aka taɓo mu Afganistan, har yanzu zaman lafiya bai samu ba gaba ɗaya kuma sai muka hana duniya gaba ɗaya zaman lafiya saboda haka kuna fara karkato da alƙiblar ku cewa Najeriya ta arewa Najeriya ta arewa sai mu bada fatawa duk inda aka ga wani baturan Amerika ko Ingila lahira kawai duk inda aka ganshi kawai lahira duk wata dukiya ta America embassy na America wanda yake a Kaduna wanda yake a Abuja Aso Drive ina ne kawai a wargaza shi aje ai bombin din shi duk ta hargitse haka ai ta samame ai ta kisa ai ta kisa mu je mu saka rigar wuta mu je tsakiyar kafirai ana tsakiyar fati Nikon Noga ne sharitan ne wane ne mu je mu fashe mu fasa kowa duk a mutu duk wannan aqida mu ce saboda haka wannan mu kadai ne muke da wannan dan kuka ji ɗan shi'a bana sun yi kus sun yi kus mu kadai ne yau to shi yasa muke cewa a yi adalci abinda Usama ya faɗi ya ce ana kashe mutane fiye da shekara hamsin a Falastin ana kashe mutane a kaza ana kashe mutane yau da an yi adalci da ba a haifar da irin su Usama ba yau to yanzu abin da aka fara yi a Iraki din nan da gajiya yana ƙara haifar da irin su Usama ne yanzu ba ka daina maganar ka daina maganar ƙasar iraki ko ina yanzu saudi arabia ita kanta ba ta cikin aminci ƙasar da allah yake cewa awalam naj'al Allahum haraman aminan wa yatakhaffafu nasu min haulihim, afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun ƙasar da Allah ya ce amintacciya ce tun tuntuni amma wallahi yanzu ba Amerika da ke Saudi Arabia ba shi cikin kwanciyar hankali matasan mu suna bi suna karkashewa kuma mu ba mu ce ba mu bane mu ne da yawun mu da sa hannun mu da sunanmu mu mu ne muke yi kuma mu ma a Najeriya ana fara cewa za a fara mana a Najeriya wallahi kasar ba za ta zauna lafiya ba shi yasa ku waɗannan zindikan 'yan siyasa da kuka ɗaure wannan baƙin arnan gindi saboda me saboda ya ci gaba ku kuma ku ta samun kwangila ku ta samun kuɗi bukatun ku su biya shi kuma ya ƙara gayyato kafirai yanzu an gayyato sojojin Amerika an jibge su a ina a Sokoto an sake ɗibo su an jibge su a ina a Kalaba wai sun ritsa Najeriya ta arewa kenan saboda me saboda mu ne 'yan ta'adda na goma a lissafin Amerika to da an gama da kasar ainihin iraki sai a ce kasar iran da an gama sai a ce Siriya, da an gama sai a ce najeriya ta arewa dama ga sojoji an riga an ritsa shikenan in ya zama shi yake shugabancin ƙasa kenan sun sami yadda suke so ko kuma yan arewa fasikanku da zindikanku kun ɗaure mishi gindi kuna ta yi mishi salati yau kai ka ji wani mara kunya wai wani yi saboda uban shi ya taɓa yin shugaban ƙasa shi kuma yanzu an zo an ɗanɗana mishi ministan ruwa wani mara kunya wai ya fito yana gyara arni bakin arni yana gyara shi yau mai ake da irin wannan ɗabi'a ta ɗan arewa duk kuɗin da za ku ba su ku ba za su so ku ba ba su ƙaunar ku amma ku saboda za a ba ku kuɗi za a turo muku ƴan mata za a ba ku filaye a abuja shi kenan abin da kuke so kenan ku ba ku damu ƙasar ku ta gyaru ba ba kishin ƙasar ku ta gyaru ga naku ku ɗaure mishi gindi ku gaya mishi me ya kamata ya tsaya ya yi takara ya samu ƙasar ku ta gyaru ku ba ku tunanin wannan sai wani mushe ya yi shekara uku da watanni wajen takwas bai yi komai ba sai yanzu ne yake cewa wai in aka zai gyara zai gyara saboda ba ku da tunani dusa ta cika kanku ba a yi tunani ba akan harkar nan jama'a ko kuma sai a ce wo malamai suna shiga siyasa yo kai in ba dan rashin kunya ba ya za a yi kamar mataimakin shugaban kasa Wai dubu mu malamai wai ya ce wai mu ba mu da kunya mu muna shiga cikin harka diploma fa yake da ita ta shekara biyu rak wai har ya samu dama just by opportunity ya zama shugaban kasa wai har ya iya buɗe baki wai ya ce wai malamai wai ba su kyauta ba suna shiga harkar siyasa ku duba irin wannan rashin tunani jama'a to mu ba irin malaman ku bane gidadawa da kuke biya wa umara kuke musu akwatin aure kuke musu ragon suna sam mu za mu faɗi gaskiya ne kuma ba ma jiran komai ba ma so ba mu fahim ba mu fatan komai daga gare ku abinda muke fata kawai in kuna da nufin shirya ku shiryu amma in ba haka ba ba yadda za a ɗaure kafirai gindi manufar su kenan jama'a su dai su samu kuɗi shi kuma manufashi ya taimaki addinin shi ya gina coci a cikin gidan shugaban kasa wadda duk duniya ba a taɓa irin ta a wata fada shugaban kasa ba ita ce cocin da za ta haɗe duk wani nau'in kirista da ke duniya babu wata fada shugaban kasa sai Najeriya ake da wannan duk wata coci da ta gaza gina kanta yanzu an ba ta kwangila ta gina kanta ta rayu a Abuja duk muna da rahoton wannan duk wata coci da aka yi ta akan titi wanda yake titi ne a ƙarƙashin masu safayo na Abuja an halatta musu da wannan wuri ya tabbata an yadda gwamnati ta soke titin sun taimaki addininsu yoto yanzu kuma so kuke kuma a yi sake ci gaba ku ku samu kwangila ku samu kuɗi ku samu mukamai shikenan komai zai lalata addinin ku wannan bai damu ba sai ga ana gyara abin ai shi ya fara sa hannu akan magana ainihin kotun shari'a 1970 kaza ya soke mana yanzu mu wata court of appeal ta shari'a tana ba mu sha'awa ne mu tsabar shari'a muke nufi ba wata court of appeal ta shari'a ko mene saboda haka kun ji wannan ka'ida dai jama'a a bi mu a hankali a fahimci abin da muke nufi idan aka ki aka ce mu yan ta'adda ne mu masu da fitina ne shi shikenan mun iya sari ka noki kuma mu a cikin mazhabinmu da aƙidanmu ya halatta mutum ya je ya sa riga wuta ya je ya kashe kanshi sannan ya kashe na kusa da shi kafiransu da fasikan shi mu mun yadda da wannan karatun mu ya yadda in malaman ku sun ce ba su yadda ba ba mu yadda da malaman ku ba ba mu yadda da ilimin su ba malaman mu mu muka yadda da su suna da qur'ani suna da hadisi suna da gaskiya suna da ilimi sun ba mu fatawa fatawa ta yi iyakar magana kenan Allah ya shiryar da mu saboda haka ainihin malam dai kun ji maganar da ya jama'ar musulmi to anan sai kuma ya ce qala al-allamatu ibn al-izz al-hanafi babban malami ibnu abil izz yake nufi mai sharhin al-aqidatu tahawiyya wane mutum in ta daga daga sai dai a ɗibo malaman aƙida su cike wuri da addu'a jama'a gashi yace annahu lam yasihha an annabi sallallahu alaihi wa sallama fi fi yawmi ashura ghairi sawmihi in ba azumin ashura ba ba abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna man rawafidu lam mabtada ul ma'atama yan bid'a ne sanda suka kirkiro zaman makokin husaini wa ko wa izhar al huzni da kuma bayyana bakin ciki yawma ashura a ranar ashura li kaunil husaini qutila fihi saboda ainihin wato an kashe husaini a wannan rana ibtada'a jahlatu ahli sunnah jahilan ahlus sunna ku ji maganar nan da kyau jama'a ba inda zaka je kaga an ce ahlus sunna sai dai a ce jahilan ahlus sunna ko almutasannina yan takifan ahlus sunna ko kuma wada almuntasibuna ila ahlus sunna waɗanda suka zo suka shiga cikin taron ahlus sunna su suka kirkiro izhara sururi suke bayyana farin ciki wattikhadhal hububi da cewa duk wanda ya dafa hatsi iri kaza yana da lada kaza wanda ya dafa hatsi iri kaza yana da lada kaza wal wal at'ima da kuma nau'in abinci a ce wanda ya nau'in abinci kaza yana da lada kaza wal iktihali da kuma sanya tozali warawa ahadisa mawdu'a suka ruwaito hadisai na ƙarya fil iktihali wajen sa tozali wa tawsi'ati alal iyali da kuma hadisan ƙarya wajen yalwata wa iyalai وقد جزم الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة بوضع حديث الاكتحال وتبعه غيره منهم ملا علي القاري في كتاب الموضوعات يتي حقيقة ainihin wato alhafizu sakawi almajirin ibnu hajar mai bulugul maram a cikin littafin shi mai suna almaqasid alhasana ya zartar da hukunci kai tsaye ce hadisin nan na sanya tozali da kuma ainihin makamantan shi ranar ashura yace duk hadisan ƙarya ne da shi da waɗansu malaman waɗanda daga cikinsu akwai mulla aliyu nilqari a cikin kitabul mawdu'at wa naqala al-hafiz as-suyuti fi durar al-muntashira muntasira an al-hakim annahu munkar suyuti kuma ya ciro magana daga al-hakim hakim ya ce wannan hadisi munkari ne hadisi ne wanda yake bi halatta a karbe shi ba wa qala al-jarrahi al-allamatu al-jarrahi ya faɗi fi kashf al-khafa'i a cikin littafin kashf al-khafa'i wa muzil al-libasi sunan littafin ne gaba daya yace qala al-hakim aidan har wayo da hakimu yace ce ittihalu al-ittihalu yawm ashura sanya tozali ranar ashura lam yurid an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fihi ba wani hadisi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa bid'atun don haka bid'a ne jama'ar musulmi kun ji wannan ba wani hadisi da aka samu don haka yin waɗannan abubuwan bid'a ce insha Allah ta'ala sai gobe za mu ƙara karatun wannan abin da ya zo cikin littafin nan sannan sai a sake zuwa da photocopy na wani kuma bayani aikin aiki ne fa jama'a da ikon Allah za a ci gaba din nan insha Allah ta'ala kamar da na faɗi a gobe insha Allah ta'ala za